أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa barakatuhu wannan ko in ce darasi na biyu a cikin wannan littafi na riyadu salihin wanda aka fara gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sheikh abubakar hussein allah rahama a gare shi mun kuma idan tamu ta zo allah ka samu cika da imani allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe mu yi abin kirkin da za a dinga tunawa da mu bayan mun koma ga allah in mu manta ba mun fara karatu cikin mukaddima na wannan littafin wanda abinda muka karanta a ƙarshe shine waƙar da malam ya kawo ko inna lillahi ibadan futana tsallaqu duniya wa khaful fitana hakika Allah ina da wasu bayi futana masu hankali abinda ake cewa da shi fitana shine kaifin hankali ta inda za ka gane abin da zai maka amfani da abin da zai cutar da kai tsallaku duniya suka saki duniya wa khaful fitana suka ji tsoron fadawa cikin fitina nazaru fiha suka kalli duniyan nan falamma alimu lokacin da suka gano annaha laysat lihayyin watana ba gurin zama bane mai dorewa ga rayayye ja'aluha lujjatan sai suka mai da duniya kamar wani ruwa ne mai zurfi wattakazo salihal a'mali fiha sufuna suka mayar da kyawawan aikinsu a cikin wannan duniyar shine jirgin ruwansu kuma shine su sai malam ya ce iza kana haluha ma wasaftuhu in dai duniya haka yanayin ta ike kamar yadda na wasafta in ji malam nawawi wa haluna ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu kuma mu kuma halitta yanayin mu da halin mu shine abinda na gabatar na cewar an halice mu ne saboda wani abu ayat da ikawo wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da mutum da aljan hikimar halittar su su bauta wa Allah sai yace in dai wannan abin da na kawo haka yake fa haqqun 'alal mukallafi ya zama dole akan duk mukallafi in an ce mukallaf ana nufin wanda hukunce-hukunce na shari'a suka hau kansa kamar baligi kenan baligi din ya zamanto ko mai hankali ba shi da wata lalura wata za ta sauke masa wannan taklif din to yi duk wani mai mukallafi ya zama dole a kansa an zahaba bi nafsihi mazhab al akhyar ya tafiyar da kansa matafiya ta zaɓaɓɓun bayan Allah Waya suluka maslaka ulin nuha wal absar ya bi hanya ta masu hankali masu basira wa ya ta'ahhaba lima ashartu ilayhi yayi tanadi saboda abin da nayi ishara zuwa gare shi na shirin bauta ga Allah maɗaukakin sarki wa ya hatamma bima nabbahtu alaihi kuma idamu ya kula da abin da nayi faɗakarwa a kansa sai malam yace wa aswabu tariqin lahu fi zalika hanyar da tafi zama daidai wacce zaka bi ka samu abin da ake so din wa arshadu ma yaslukuhu min al masalik hanya wacce tafi zama shiryayya wacce mutum zai bi التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين shine mutum ya zamanto ya ladabtu da abubuwan da suka inganta daga shugabanmu shugaban na farko wal akhirina shugaban na ƙarshe wa akramis sabiqina wanda ya fi waɗanda suka gabata daraja wallahi ƙina ya fi wanda zai zo nan gaba kun ga muƙaddima sai nan amma an gina maka watan sura ta haƙiƙa game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sayyidul awwalina wal akhirina was sabiqina wal lahiqina ba a yi kamar ba a da yanzu ba za a yi ba ko babu wani wanda zai zo wanda za a ce yayi daidai ko yayi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daraja dan haka kenan hanyar da za a ba a tsira ita ce bibiyar hanyar manzan Allah bibiyar tafarkinsa bibiyar shiryarsa sallallahu alaihi wasallama wa ala sa'irin nabiyina Allah kai daɗin tsira da aminci gare shi da kuma sauran annabawa kun ga muƙaddima ne nan amma ana nuna mana yadda akidar musulunci take musulunci Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma duk wani annabi da duk wani manzo da wanda muka san sunansa Allah ya labarta mana shi a cikin alkur'ani da wanda manzon Allah ya gaya mana da wanda aka ce mana ma suna nan akwai su aka kawo mana su a jimlata a cikin alkur'ani to wajibi ne ga duk wani musulmi ya yi imani da su jimlatan wa tafsilan wanda aka yi maka bayani dalla dalla a kansa ka yi imani da shi dalla dalla wanda aka kawo maka lamarin su a dunkule ka yi imani da shi a dunkule qad qala Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi ta'awuni abin da ake cewa da shi ta'awun kai ka zo ni in zo mu haɗa hannu guri guda mu yi abin da zai mana amfani shi ne ake cewa wannan siga ce ta mufa'ala da ni da kai mu haɗu mu yi ne wa ta'awanu idan kai kaɗai ka koma kana yi ni kuma na koma can ina yin nawa ba ka tunatar da ni ba na tunatar da kai ba mi ta'awuni ba mu haɗa wannan masallacin mu karanta littafin Allah mu karanta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan nayi tuntube ka nufashe ni idan kayi tuntube nufashe ka lokacin sallah yayi zaka shagala za ka fala sai in tunatar da kai sai lokacin sallah ya tashi mu tashi ni idan ka zare jikinka ka tafi kai kadai ka je kai baka yi ta'awuni al birri wa taqwa ba kuma umarnin Allah shine wa ta'awanu alal birri ku yi taimakekeniya ku taimaki junanku wajen albir da ake cewa shi albirru shine ayyukan da suke sawa Allah ya bada lada ayyukan da Allah yake so ya yi umarni da su wattakawa a yi taimakekeniya wajen jin tsoron Allah ya za mu yi taimakekeniya wajen jin tsoron Allah idan ka gana na yi tuntube ka gaya mu idan ni ma idan na ga ka yi tuntube kai ma in gaya maka to na yi umarce ka da takawa ka umarce da takawa kuma abin da ake nufi da takawa shine alhaufu min aljalili wal amalu bit tanzili wal istidadu li rahil alhaufu min aljalil ka ji tsoron Allah shi ne aljalil wala amalu bit tanzil yi aiki da alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal isti'dadu li yawmir rahil kuma kai tattali kai tanadi saboda ranar tafiya ita ce ranar da mutum zai koma ga Allah ranar da zai bar wannan duniyar duk mutumin da ya samu waɗannan abubuwan to shine ake sa da shi shine takawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan takawa yake cewa attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna wa ashara ila sadrihi yana nuni zuwa kirjinsa wannan yana nuna mana kenan akwai takawa wacce take a zuci amma kuma aiki yana fito da ita fili a gane ta in ka ce ni ina tsoron Allah amma duk abin da Allah yake so baka yi kace kana san Allah kana ƙaunar Allah abin da Allah yake kauna ya yadda da shi yace ayi ba ayi ba baka yi to sai a ce da kai maganar ka ta kaunar Allah ko ta kawar Allah tana nan a fatan bakinka kuma da'awa kowa ma ina iya yin ta ita da'awa sauki ne da ita shi sa wani balarabe da aka yi taron masoya ya za a kwace masa budurwarsa ya yi jin duniyar nan iga sun fi shi wayo sun fi shi dabara sai ce to in dai gaskiya ne ku zo mu yi taro a zo da takalmi irin ɗan duni takalmin mata mai tsaho mai kuma tsini wanda aka yi duniyarsa da karfe kowa ya kwaɗe takalminsa ya zo ya tsaya in dai kai masoyin wanta ne ka zo a tattaka hu da kafa ka sai ta yi jini masoyin gaskiya shi zai tsaya shine cewa kullum yadda i wasalan bi laila wa laila la tuqirru lahu bi zaka kowa ina da'awar yana kaunar laila amma ita bata ce ba aikinka shi ne zai nuna da gaske kake kana son ta ko baka son ta idan ka ce kana son addini sai a duba aikinka ya yi daidai da na addinin in bai daidai ba sai a ce ba daga ta kake ba in ka ce kana kaunar Allah sai a duba ga abinda Allah ya ce kai shi kake a'a sai a ce ba haka bane da'awa ce in ka ce kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kauna da man kala biyu ce akwai hubbul afisi wal wujdani akwai kuma hubbul mutaba'a ka ji kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarka ta cika da kaunarsa in ma an ambace shi kai kuka ana cewa da shi alhubbul wujdani wannan shine wanda yake kwance a cikin zuciya akwai kuma hubbul ittiba' ka game ike yi kai maka kwaikwaya wannan shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu sun samu so na a'ifa na cikin zuci sannan kuma sun samu so na aiki abdullahi dan umar zai taho daga maka zai yi aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ho zuwa maka akwai guraren da ya sauka huta gurin da manzon Allah ya sauka huta mu muna zuwa maka muna zuwa umra wane ne yake tsaya a gurin tsayawa a wannan gurin ko da ka san shi ne matsayinsa tunda bai ce nan na tsaya ku tsaya a nan ba za ce da shi sunna ba amma saboda sahabbai da suke bin guraren da annabi ya tsaya abdullahi dan umar an ce annabi ko zuwa igurin gurin ya tsaya in ya yayi murmushi a gurin an haddato an gaya masa in zo shi ma sai yi murmushi saboda bibiyarsa da kuma yadda yake kwaikwayar manzon Allah in annabi ya kwanta ya bacci a gurin ko mai niyyar bacci ba shi ma sai ya kwanta yayi shi sa wata rana sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya ya hau kan taguwarsa da itace ta ta miƙe sai ta miƙo man nono ya fada sannan sai yi dariya sannan sai ya kada aka halatta ta aka ce me yasa kai haka ice haka na gama za Allah ya yi wata ran zai yi tafiya yi sa aka masa nono hikimar da ta sa yi sa aka masa nono don ya nuna wa sahabbai cewar tafiya inda wahala ka tafi kana azumi babun Allah ba ne musamman a wancan lokacin da ake shan wahala tafiyar ƙasa shi sa sai nuna musu cewar a yi buɗe baki kada a tafi ana azumi shi sa yi haka shi ma sayyidina ali sai yi haka to haka sahabban manzon Allah sallallahu sun hada irin wannan kaunar iri biyu kuma ita ce ake son duk wani mummuni na gaskiya ya zanto ya same ta wa qad sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahu fi auni al-abdi Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa to menene mahallu shahid na watan ayar wata awanu alal birri wat taqwa da kuma wannan hadisin wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi mahallu shahid shi imamun nawawi yana son ya nuna mana abin da isa ya rubuta wannan littafin saboda aiki da wannan aya saboda kuma shiga cikin waɗanda suke taimakon 'yan uwansu bari ya kawo maka maganganun manzan Allah wanda za su gyara maka tarbiyyar bari ya kawo maka ayyuka da halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka kwaikwaye su kaga in yi maka wannan ya taimake ka kenan kuma ya yi aiki kuma ya shiga cikin waɗanda wannan bayanin da labarin da manzan Allah ya bayar ya shiga cikinsu tunda an ce duk wanda yake taimakawa dan uwansa Allah zai taimake shi to wani taimako ne ifi tantanta ka dan uwanka in ya ji yunwa ka bashi abinci ba shi da riga ka bashi riga ba da gurin zama ka bashi gurin zama ko ka taimake shi a addinin addininsa duk wannan nau'ukan na taimakon ana bukatar su amma wanne ne yafi a taimaka maka a ka ya za ka yi ka ba Allah domin wannan duniyar iyakarta kenan in ka gama shan wahalarka in dai ka bi Allah ka gama ba ka da wata matsala tsakanin kai da wahala da tunawa da wahala lokacin da za a zare ranka in ma an zare ran naka kafin a zare ran naka sai an zo ana lallashi sai an zo ana lallashi saɓanin wanda baya bin Allah an zo za a zare ransa sai an dake shi ya sha wahala sosai sannan a zare ran wanda hukala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisin da ya faɗa yana cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man dalla ala khairin duk wanda ya nuna wani alheri kun ga man dalla ala khairin sai aka kawo alkhairi na kira dan a nuna maka alheri komai kankantarsa in ka nuna wa dan uwanka ga abin da za a yi maka falahu mislu ajri fa'ilihi yana da kwatankwacin ladan wanda yi wannan aikin wanda ya aikata alherin da ka kawo ka nuna kana da kwatankwacin ladansa ba tare da an rage na wancan din ba shi sa ake cewa a duk halittar Allah bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nade kasarsa babu wanda zai samu lada irin na manzon Allah sannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wasu wanda za su samu lada irin ladan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za a yi ta gangarowa tabi'ai atba'u tabi'ina tabaul atba ai tabi ai tabi har a gangaro zuwa waɗanda suke kokarin dora mutane akan irin turban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa aka ce wanda Allah ya taimake shi yake nuna wa mutane alheri wannan mutumin babu wanda ya fi shi samun lada da kusanci da ubangiji abinda kawai ake bukata a gare shi shine kyautata niyya yi dan Allah domin ba aikin ba nufatar Allah da aikin sai kai aiki mai yawa babu ruwan Allah da aikinka wani ya aiki dan kankani Allah ya bashi lada mai yawa saboda ne saboda niyyarsa wannan shi ma hadisin yana cikin sahihu muslim sannan manzo wa annahu qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa man da'a ila hudan duk wanda ya kirawo mutane zuwa wata shiriya ya nuna musu daidai kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu yana da lada kwatankwacin ladan wanda ibishi la yanqusu zalika min ujurihim shay'an wannan ladan da aka bashi ba zai sa a tauye masa nasa ladan ba in ka nuna mutane aikin kirki suka yi za a baka kwatankwacin ladan da suka yi ba tare da a ce ku da kuwa na koya muku ba ku yi masa karo-karo irin abin da ake a babin gado wanda ake cewa da shi aunu idan aka yi rabo wani mutum yana cikin magada amma bai samu ba kun san akwai wanda za a ce yana cikin asabul furu dole tashin farko sai an kasa ina da kaza ina da kaza akwai kuma injinan tsammani su ba ce suna da kaza ba an ce sai kowa ya gama samu sai a ba su nasu wata ransu kwasa da yawa ta ransu rasa to in sun rasa irin waɗannan sai a ce a yi aulu sai a sake dawo da wani abu na cikin gadon ka a ciro kaza a ciro kaza a sai a tashi wani abu in sun sa sai su tashi da mai yawa wani lokacin kuma su tashi da kaɗan to duk wanda ka koya aikin alheri da aka ce za a baka ladan aikin alherinsa to wannan baya nuna za a gutsuro nasa ko za a gutsuro nasu sannan a baka a nasu yana nan cikakke sannan kai za a baka irin nasu idan ka yi kai naka na kanka ka samu kashi nawa kenan ka samu kashi biyu duk sai a baka yanzu misali kamar lokacin da kafin fara karatu ba fanka ta tsaya ba wani ya tashi yana zungurota nan kuma wani yana kunna ta a nan gurin to wanda ya dan zungure ta din nan ya zungure ta da domin ta juya mutane su samu sanyi to ko ba ka ta yanzu tun da ta ci gaba da juyawa in ta juya ka sha iska sai an bashi lada to ya zaka ce kuma ga wanda isa ka fanka haka ne haka wani kuma zai iya zuwa lasfika ce ta toshe ai ba zagin mutane ake ba ana karanta mutane ne Allah yake mai manzon Allah yake sai ta toshe sai wani yake ta kokarin ya bude ta yadda za a ji ta bude duk wanda iji ko baya kaunarka sai an baka lada shi sa aka ce mutanen da suke koya mutane abin kirki to su kwantar da hankalinsu da makiyansu da masoyansu duka ɗaya ne saboda makiyinka zai ji ka ce Allahu akbar kai kiran sallah duk iyansa ranar kiyama sai mai shaida in dai sa ya ji ranar kiyama ka ce ina mai kiran sallar nan na unguwa kaza dole sai ya zo ya bayani ni ma na ji bayan da zai yi shi sa ake san mutum ya zamanto ko da yaushe mai yin alheri alherin ne ya zamanto na fata baki in baka da abin da za ka yi wanda ya fita na baki ka bada na baki ka bada na aljihu ka bada hannunka ka in ba wannan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka haɗu da mutane ka saka musu fuska kada ka dinga fuskar shanu ku haɗu da mutane kai musu walwala a fuskar su sai a rubuta maka ladan sadaka shi sa ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana da'imal bishiri duk lokacin da kaga manzon Allah sallallahu cikin farin ciki yake me zai sa masa bakin ciki abin da ke sa maka bakin ciki da damuwa shine ka sa duniyar nan a ka ta ki samuwa kuma kana ganin wasu suna samu don ba kai sa ba sai kama hannu to shi manzo Allah duniyar gabaki ɗayan ta ba ruwansa da ita ba ruwansa da ita an taba kawo wani abu na sadaka ya rabar aka kawo dan wani abu aka ci wannan hadaya ce har ya kwanta bacci ya tashi ya ce abin nan da aka kawo ne ya hana ni bacci a ɗauko shi a a rabar da shi sannan mu huta da iramar sannan ya ce alhamdulillah yanzu na huta yaya muke ta da tura shi lungu kada wani ya gano kada wani ya ji wannan shi ma yana cikin sahihu muslim wannan qala li ali radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ali dan abi talib ita da shi fa wallahi kun ga wannan ana yin amfani da rantsuwa domin a karfafa maka magana duk mutumin da ike ba a taba kama shi da ƙarya ba bai taba yin ta ba bai santa ba in zai maka magana sai yayi rantsuwa ba shi da buƙatar rantsuwa amma Allah maɗaukacin sarki da kansa shi ma ina yin rantsuwa ba don komai ba domin ya karfafa abin domin kuma ya ba abin muhimmanci sai manzo Allah ya ce fa wallahi na rantse da Allah li an yahdi Allah bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum guda ta hanyar ka wannan baɗin ba ce sababiya ni an yi hadi lahu bika rajulan wa'idan, Allah shiryar da mutum ɗaya bi sababi da'awatika bi sababi irshadika da makamantansu ta hanyar kai masa bayani ko ka nuna masa hanya mutum ɗaya gane gaskiya ta hanyar kai shirya khairul laka ya fi maka alheri min humurin na'am ya fa baka jajayen raƙuma jajayen raƙuma a wancan lokacin su ne abin hawa mafi tsada mafi kima yanzu a ce a samu maka irin jifa-jifai ɗin nan bulletproof wanda ake ta a kansu kwanan nan to a kawo maka a baka irin waɗannan kyauta ko ba za ka hau ba a kawo maka dozin ɗaya a ce naka ne to mutum ɗaya iga ne gaskiya ta hanyar ka yafi maka waccan domin wannan duk iyakan an baka goma sha biyu ɗaya za ka hau ko ba za ka hau ta kullum ba haka ne kuma sai ka zuba mata mai sai ka kai ta gyara akwai lungun ba da ba za ta shiga ba sannan in ka mutu ba za a kai ka da ita ba motar gawa za a kawo suna kallo a ƙara cewa a ƙara lullube su a ƙara kawar da su sai a kawo kiyakiya ko kuma a kawo a kori kura wacce aka yi mata bakin fenti a kamo makara tana nan a ɓoye a cikin masallatai ba a son maganinta sosai ɗaki ake mata a ta ita za a ɗauko a karkaɗe ta da tsintsiya a goggoge yana babu wanda zai cire rigarsa saboda yana ƙaunar kai kaɗe ta tsintsiya ke sa a bige ta in an bige ta a kawo ta soro a jira in an gama wanke ka a ɗauko ka a ɗora ta a kai likafanin nai ko shadda ba abin da mutane da ita likafani haka ake samo ɗan fari dai alawayo ko tusu ko a koko haka dai su ake samu yan uwanka ma in za su samu yadi mai tsada tsoro suke kasu sa maka yadi mai tsada a lahira an an je kamari a tambaye ka ce wannan yadin kuma ba haka za su in sun tagga wani wani zobe mai tsada a hannunka na azurfa sai sun mulmula sabulu in ana wanke ka an zare shi to kun ga duk abin da ka tara a nan duniya komai yawan sa ina ka bar shi kasta nan shi sa aka ce duniyar nan duk abin da ka samu in ka cire abin da za ka ci da abin da za ka sha da ɗan abin da za ka hau da abin da za ka sa da inda ka zauna duk ya zama rikici ragowar waɗannan da kaci suka tafi su ne kawai ribarka ragowar bayani ne halalu ha isabun wa haramu ha iqabun wa mutashabihu ha itabun wa balwa haka ake gaya mana tun muna yara a hudu ba halalu ha hisabun halal din ita za wa hisabi halal kadai kudin halal dukiya halal ita ce za mata hisabi haka ka samo ta wa haramu ha iqabun haram ko ita azaba ce kawai da zo ka tafi wa ha shubha ita ce za a dungure maka kai a ce mutumin banza ne kai baka da kirki baka kyauta ba shubha ba saboda haka duk abin da ka samu a wannan duniyar komai yau su tunda nan zaka bar shi to mutum ɗaya shirye ta hanyar ka ya fi maka alkhairi wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta ne lokacin da za a fitar da jagoran da zai jagoranci musulmi zuwa khaibar annabi ya ce gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda yake kaunar Allah yake kaunar manzon Allah Tun da manzan Allah ya shaida ya ce duk wanda na ba tutar nan gobe yana kaunar Allah yana kaunar manzan Allah aka ce ana yin sallah asuba ko ya ki tashi ina jira kuma kowa wanda yake can baya ma ya dawo gaba kowa ya gyara zaman sa yana ƙara dage saboda in sun ido da manzan Allah ya dan yi dariya ko za a gaishe a ce bismillah da ba magana ce ta bada wata duniya ba shaida ce zan ba da tutar nan ga wani mutum wanda yake kaunar Allah yake kaunar manzan Allah kowa aka yi ta ɗagowa ana son waye za a kira waye duk wanda aka ɗauko shi ne dai wannan mutum ta na ya ce ina aliyu sai aka ce ai baya nan yana gida yana fama da ciwon ido sai ce a zo da shi aka zo da shi ya shafa idan nasa ya warke sallallahu alaihi wasallam sannan ya bashi tuta ice khaibar da ibashi tutar da yake shi ma cika aiki ne waye bai yi ba da aka ce da shi haibar yadda ya sa gabansa haka ita ce sai da manzo Allah ya ce da shi a laris silika ita dakata sannan ya tsaya cik bai waiwayo ba sau da cika aiki haka ake son mutane idan an ce da kai ga hanyar da zaka ka ka tsira ka tafi kawai ga abin da zai sa ka samu kusanci da ubangiji to kada ka tsaya ka ɓata lokaci domin lokacin ba za a iya tsayawa saboda kai ba ba a tsaye da lokaci babu wani al'amari na duniya nan da yake tsaya saboda wane in ma kun tsaye da shi saboda wane dare zai yi gari zai sake warewa haka ne za a sheƙi numfashi za a hurar duk kuma raguwa ake samu saboda haka ne ba a san a tsaya to shine maza Allah ya gaya masa abin da zai yi sannan ice da shi fa wallahi li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am mutum ɗaya shirya ta hanyar ka me ake san a nuna masa a matsayin ka na jagora kakka ga an baka tuta ta yaƙi ka je ka yi ta fiffilla kan mutane ba shi ne gaya ba manufar duk lokacin da kuka ji an ce an shar'anta wani abu sunansa jihadi an shar'anta shi ne domin a buɗe hanya duk wanda yake son ya karɓi addini bisa ra'ayin kansa kada ya ji tsoron kowa ya zo ya karɓi addini amma ba shar'anta shi domin a ɗauki rawukan mutane ba daman ma kala biyu ne akwai jihadu dafa'i an afko maka kare kanka akwai kuma wanda ake domin a buɗe hanya wasu shigo addinin musulunci to sai aka ce da shi to kakka je ka ce ko an tura ka ne ka hallaka mutane ka yi ƙoƙarin su gane gaskiya ya fi maka su mutu wannan shi hadisin yana cikin bukhari yana kuma cikin muslim to waɗannan dalilai da malam ya kawo wanda suke nuna lallai ya kamata ka zama daga cikin mutanen da suke koya mutane alheri ko mai danganta abin da ka sani ko aya ɗaya ce ko hadisi ɗaya ne wata ranta da ƴaƴanka ko matanka ku ce kai yau na ji wani hadisi ku zo in gaya muku in ka gaya musu ka shiga cikin wata awanu alal birri wa taqwa ka shiga cikin kuma liyani hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am ya shiga ka shiga cikin wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi duk ka shiga cikin wannan wata rana ne wani abu kaga ana yi ba daidai ba a kantinka ko a shagonka ko a gurin da kake mu'amala ka ja wani hadisi ka ce kun ga ka kaza da muke ta hanyar da ta dace da mun gyara da rayuwar mu ta fi inganci sai mutum biyu su ce kai amma Allah saka maka da alkhairi mutum goma su tsine maka ka ci riba ko ka faɗi ka ci riba kaddara ma babu wanda ya karɓa ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka kuma ka samu ladan da za a bawa wanda ya kira zuwa ga a gane gaskiya a fahimce ta sai malam ice fara aitu waɗannan dalilan da na kawo su suka sa na ga an ajma a muktasaran na tattara ɗan wani takaitaccen abu min al-ahadisi sahiha wanda yake zan kawo wani bangare na hadisai sahihai kun ga bai ce maka zai kawo dukkanin hadisai ba wani bangare na hadisai sahihai mustamilan wanda ita tarar da mustamilan ala ma ya kunu tariqan li ilal ila al wanda ya tattarar da abinda zai zama wa wanda ikama waɗannan hadisai yayi aiki da waɗannan hadisai ya zama masa hanya zuwa lahira wa muhassilan li adabihi al-batilati wa zahira ya zamanto ya tattarar da na dubbansa na fili da na ɓoye jami'an littarghibi wa tarhib kuma zan hada a cikin wannan littafi nawa wato kun ga zai kawo na dubba wanda suke wasu a fili suke wasu a ɓoye yanzu kawai maganar ikhlasi a fili take ko a ɓoye a ɓoye take maganar ujubu a fili yake ko a ɓoye a ɓoye yake kimurufa a fili yake ko a ɓoye a zuci yake kai kasan ya kake maganar riya ita ma wannan duk abu ne wanda yake a cikin a ɓoye amma in ce da kai a yi sadaka a fili take ko a ɓoye a fili take in ce da kai a yi azumi na nafila a fili yake da sauran waɗanda abu ya ce to duk wani ladabi na fili da na ɓoye zan kawo jami'an littar wa tarhibi sannan zan ciza in busa zan kawo hadisan da sun tattarar da targib abinda ake nufi da targib shine kwadaitar da mutane a kwadaitar da mutane a nuna musu in kai kaza za a baka kaza wannan ba laifi bane wata tarhib wani lokacin kuma a kawo maka abin da zai tsoratar da kai shi za ka ce a tsari na faɗakar da mutane an hana ka ɗauki ɓangaren tarhib kullum ka dinga wurga mutane cikin wuta wanda ya kaza ɗan wuta ne wanda ya kaza ba zai gamu da Allah lafiya ba wanda ya kaza sai an matse shi a kabari wanda ya kaza sai an masa kaza duk ba a san wannan shi kare ba a so wattar jib ko kuma ka dinga yin wanda i kaza za a bashi kaza wanda ya kaza za a bashi kaza kai ta bada fa'ida ita kadai ba ka tsoratarwa ba ka razanarwa in ba ka tsoratarwa mutane sai su dinga ganin kamar aljannar mata su ci su kadai ne mutum sai i shagalta i dinga cewa kai yi komai ba komai ba matsala shi sa kuke ganin in an tashi za a kawo maka akwai a ahadisul wa'id na narko akwai kuma ahadisul targhib na kwadaitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake la ilaha illallah mukhlisan in dai ya faɗi la ilaha illallah da gaske dan Allah tsakaninsa da aljanna mutuwa kawai sai wani sabi ce in gaya mutane ta nabi ah, kanka gaya mutane ka kina dace ita na shiru da baki na ita ba don sai da izo mutuwa sannan ya faɗa ita saboda akwai mutumin da ya ji an gaya masa aka sai ce to a halar su ke nan sai zai ta tsayarsa an ce la ilaha illallah ba to ai gaya maka ka faɗa mukhlisan ɗin tunda kana da sharuɗa la ilaha illallah alamar ka faɗe ta daidai ya zamanto ka kiyaye ma'anoninta kuma ka yi aiki da ita to an tashi sai a ciza sai kuma a busa kada ka je ka ɗauko mutane da ƙa'iƙul akabar ka dinga gaya musu wani littafi don sunansa da kaikul ban banda labarin wuta ba abin da yake ci sai ga mutum yana ta bushewa ya rasa inda zai sa kansa kuma abin da ake so su ake a dan ciza a busa a dan ciza a busa annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga mu'amalarsa yakan yi wasa amma baya faɗar abin da ba daidai ba har yara ike wasa kuma ya yi tsere wannan me yake nuna mana a ciza a busa amma idan ya zo ina gaya mutane abin da ya kamata su yi kai ka rantse cewa zai ga abokan gaba nan a baya ko kuma zai nuna maka cewar ga wuta nan fada za ka in kuma zai ne maka magana aljanna sai ka ji kamar kawai shi kenan ma ba komai to shi ne yace zan kawo wanda suka hada targhib da tarhib wasa'iri wasa'iri anwa'i anwa'i adabi salikina zan kawo sauran nau'uka na ladubba na ashabu suluk watan ana nufin in an ce asalikin ana nan nufin mutanen da suka samu tarbiya ta ruhi shi ne ake tarshe ilmin suluk ilmin suluk shi ne ilimin da zai baka tarbiya idan kana ibada ka dinga jin cewar kamar mutuwa za ka yi in kana yin wani aiki ka dinga ganin cewar ga ka ga mahalicinka ina kallon ka kuma duk wani abu wanda Allah yake zai yi maka ka yi imani da shi ka gamsu to menene adabu saliki na din min ahadithu zuhudi kamar hadisai na zuhudu wanda suke tsoratar da mutane daga duniya hadisan gudun duniya ya ake gudun duniya a daina wanka a daina wanki a daina cin abinci mai daɗi to ya ake zubi kiyaye dokokin ubangiji watan babban zudu shine kanka ci haram duk dukkan dukkan din kankana cin haram ba zahidi Sau da haka zuhudu ba shi da alaƙa da duk da dai akwai maganar hadisin albazazatu min al-iman A ba yana nuna cewa mutum ya zauna kicin kicin bari ga ka yi sufurin ya daina guga saboda takawa ba haka ake nufi ba abinda ake nufi kada ka zama ka koma can baya kuma kada ka yi can gaba kada ka zakalkale duk abin da za ka yi kada ka zakalkale kusa akwai mutane ko a duniya wani agogo zai yi sai ya duba agogon da ba a irinsa shi zai yi in takalmi zai sai ya kure in riga zai sai ya kure duk abin da zai sai ya kure wannan ba a so alama ce ta duniyanci watan zuhudu ya zamanto kana da damar da za ka yi wani abu sai ka bar shi dan Allah Umar ɗan Abdulaziz akwai lokacin da ya ji ba abin da yake so a duniyar nan sai ɗanyen kifi kuma fresh sabo iri kaza ina halifa ita ake kifi nake so a ji a nemo mun aka nemo aka gyara da aka kawo kifin da yake kuma na baka dan Allah wallahi ba zan ci ba a yi sadaka da shi ya hana wa zuciyarsa ba dan komai ba saboda inuna mata cewar ba duk abin da take so za ta samu ba wato ita zuciya tana buƙatar wani lokacin a gwada mata aiki, idan duk abin da zuciyarka ta raya maka ta ce ka samu sai ka ce to menene ai ya kamata duk abin da ranka yake so ka samu ka to don sai ka saba Allah ta sai zaman to gashi ina da dama zuciyata ta raya mun sai yi kaza sai ka ce a yau dai ba zan yi ba sai ka bashi wariya batin nufus da kuma watan horar da zuciya riyaba idan malaman suluk malaman tarbiyya suka ce da kai riyabatun naf suna nufin horar da zuciya baka saba yin kiyamun laili ba ka koya wa kanka ba ka yi ko ba ka kanka yi in ma ka tashi da dare sai ka dinga jin wai kamar binka ake yi sai mutum ya ta jin motsi haka kawai shaidan ya dinga kawo maka abuwa yana cewa motsi to in ka kwanta a ɗaki ka ƙudin nuna da zai kama ka zai fasa zuwa ne ba zai fasa zuwa ba to zuciyarka ba ta so sai ka tashi ka ce wallahi yau sai na yi kiyamun laili ka dinga koya kanka da kaɗan kaɗan zuciyarka ba ta son ka yi ta ɗauwa'i sai ta dinga raya maka cewa kai ai ayyukan suna da yawa wallahi ba zan iya wannan ba da in wancan sai ka ce sai na gwada wannan ɗin in dai ba ta cuta ce da kai wacce za ta sa ka cutu ba ko kuma ta ƙaru wannan ne ake sa da shi riyadatun naf daga nan laraban zamani suka samo riyada mutum ya je koyi irin masu yin sholin din nan da masu irin koyan takwando da karet ko da irin su ko yau wato irin su kokawa a yada mutum da kasa a naushe mutum a yi waye ai kaga duk ba wai ya ake ko mutum da yake dora wa kansa ita wallahi sai ya gudu na kilomita kaza so yake shiga ka ai ba shi da bambanci da kai yau da gobe ce ta sa ike ta koya wa kansa shi da ake cewa da shi mutum ya je horar da kansa akan wani abu to zuciya kama malam yace zan kawo hadisan da suke horar da zuciya wata hazibil akhlaq akhlaq da kuma hadisai na gyaran ɗabi'u watan shi makarimul akhlaq aka ce baka isa ka gamsar da mutane da kudinka ba ko da mulkinka ko da matsayinka kusa da suwa ne amma za ka iya gamsar da su da kyawun ɗabi'unka to shi ne ake cewa da shi akhlaq in aka ce tahzibul akhlaq gyara ɗabi'a da halaye wa taharatul qulub da kuma tsarkin zukata shi in aka yi maganar tsarkin zuciya ana maganar maganin amradul qulub hasada bakin ciki mugunta kyashi sa ido duk irin wasu abubuwa wanda zuciya a cikin zuciya ake barin su to irin waɗannan suna ne ake cewa da shi a kawo maka hadisan da za su baka da baharatul qalb ka ji zuciyarka babu komai babu kowa baka kwanta da komai irin zukatan mutanen da ake cewa da su 'yan aljanna wata rana wani mutum ya zo majalisin manzan Allah san suma yana hango shi tunda bisa ga al'ada ikan zauna ne sahabbai sun kuma su kewaye shi zaman da ake ko ba zaman yi da mutane ba kun mu bambancin mu da irin zaman su mu aka zauna in kai ma ya sayyidi ne wani anakan lamu ne wani ya shef ne kai wani wane ne in aka zo aka kewaye ka maimakon a dinga maka tambaya wacce za a amfana kai kuma ka faɗa abin da mutane za su amfana wanda suka zo gurin naka sai sai an gafa ta malam ka ji kuwa na abin da yake sai ce shi kuma sai kashe kunne ce ne yake in an gaya maka ɗaya sai ka ji kana buƙatar ta biyu kana bukatar ta in baka sa'a ba sai majalisun ka sai zama majalisul gibaci wannan nima kun ga ilmul jarh wa da dai ilimi da ake na wanda ake gano wanda ya kamata a karba hadisin su da wanda bai kamata a karba hadisin ba aka yi wa wani malami Sheikh Fauzan a Madina ko kuma a Riyadh wasu ɗalibai suka yi mata tambaya suka ce akar makalla yanzu irin wannan jarhuwar ta'adili ya ce ku dai wanda kuke yi ba sunansa jarhuwar ta'adili ba sunansa algibatu wannan ne mafi wa za ka yi jarhi yanzu kai kanka ma majaruni ne ka so za ka zauna kai mutane ce wannan abin da kuke sunansa algibatu wannan nima ba wani jarhuwar ta'adili kawai sai wani ya sai bi zauna kawai babbaki ya zo a ce da shi me za ka ce akan wani wani a da ka ganin mutumin banza ne ba shi da mutunci ba ya tsoron Allah <laughs> za ka zane ya ce mutane hukunci sai ce to wannan sunanta algibatu wannan nima shi kansa imam abu hatim wanda ya rubuta littafi mafi girma a jarhuwar ta'adil akwai wani malami ya ce oh kuna ta magana kan mutane waɗannan mutanen mafi yawancin su ma yau shekara ɗari da hamsin sun sauke kayan su aljanna suna ta hutawa sai ce na rantse da Allah da ka ga wannan magana kafin na wannan wallafa wannan littafin da na fasa kaga sun yi ne domin su kare martabar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za ga ba yadda za kai ka zauna a guri mutum biyar mutum shida mutum goma su zauna ba a da wani ba kuma ita gibar nan ba a samun komai a cikin cikinta babu yadda za a ce yau in ɗin ka ya ƙaru don kayi gibar wani ko yana raguwa aka ce kuma duk mutumin da ake ta yi da shi ana ta gibarsa aka ce kamar kyauta kuke masa ta ayyukan ku na alheri akwai wani malami in aka yi gulmarsa aka yi gulmarsa wanda ya san suna yi da su sai kaya masu yawa sai yi sallama <laughs> aka na gajiya ba gajiya wallahi kyauta na kama ka sakamakon abin da ake min Allah ya saka da alheri ana taimaka ihsani da kyawawan ayyuka tunda ba yadda za a yi kayi sallah kayi azumi kayi alheri kayi wane ne kayi da wani an ɗebo an kai masa kaga ya kamata ya kama tafi da shi ne ake cewa da shi waɗannan su ne abinda ake cewa da su amuradul kulu in ka zauna sai ka ji in baka yi da mutane baka jin daɗi in baka je ka haɗa husuma ba ko ka ba da labarin abin da ka ji aiwa ne wallahi ka za'ici to in mutum idan mutum bai kula ba mutum bai kula ba sai zama to ina ta asarar kyawawan ayyukansa shine wa ilajiha da ko magungunanta wata wannan babin na amradul qulub da kuma magungunansu daga cikin malaman da suka yawaita maganganu akan wannan babu kamar shekul islam ibn taimiyya babu kamar almajirinsa ibn al-qayyim wanda ya yi magana akan wannan littattafansu a wannan babu in kana karantawa ba za ka iya yin irin abin da muke yi ba mu'amalar mu da irin maganganunmu da muke wala ba za mu ci gaba da yi ba in ana karanta waɗannan littattafan shi sa ka gansu mutane ne wanda suka zauna lafiya kuma suka koma ga Allah lami lafiya saboda Allah ya taimake su daga cikin littattafan da aka rubuta kamar littafin Abu Hamid al-Ghazali Ihya Ulumuddin akwai ɓangare guda da isha akan tazkiyatun nafs ya mutum zai kansa tarbiyya maganar kama an ka tashi za ka ka dinga kirgawa saboda duk maganar da ka faɗa Allah ne ya faɗa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk kalmar da ta fito daga bakinka daman an rubuce ta kuma sai ka yi bayani a kanta shi sa malamai suke cewa idan ma mutum baya jin tsoron abin da ike yi na giba ko an na nimanci ko ƙarya ko wani makamancin wannan aka ce ya hutar da mala'iku mala'ikun da suke rubutu ya kamata ka hutar da su wasu ya nasi jawarishi da kuma tsare gabbai wa izalati ijajiha da gusar da karkata ta gabbai wa gairi zalika da wani wannan min maqasidil arifina daga manufa ta mutanen da suka san Allah al'arifin su ne mutanen da suka san ubangiji malam ya ce wa altazimu fihi kuma na lizumta wa kaina a cikin wannan littafin Allah azkura illa hadisan sahihan sai hadisi sahihi min alwadihat kuma hadisin da ba shi da wani matsala wanda yake a fili da ka ɗauko shi tarwai ike kamar rana ba ka da wata matsala nan da nan zaka fahimce shi wanda nan zaka san hukuncin hadisin mudafan ila al-kutub as-sahihah al-mashhurat kuma duk hadisin da na kawo ina jingina shi zuwa littattafai sahihai wanda suka shahara watan zai fita daga cikin ba zai fita daga cikin littattafan da ake cewa da su kutubu saba'a ba in ka ko bukhari ka ko muslim kada ko abu da tirmidhi da nisa'i da Ibn maja guda nawa kenan shida to sai kuma ya ɗauko maka irin su baihaqi irin su hakim irin su tabarani da irin su musnad na imam ahmad akalla dai ka iya cewa kutubu tis'a manya-manyan littattafan nan na hadisai guda tara wanda aka yadda da su ice ba zan fita daga cikin su ba zan dinga kuma kawowa ina nuna a cikin littafi kaza ike wa usabbiru al-abwab min al-qur'an al-aziz ice kowane babi zan bude shi tasbir shine farawa yace zan bude kowane babi da ayoyi na al-qur'ani ayatin karimat zan kawo ayoyi masu daraja na al-qur'ani wa sannan zan yi dajiya da ado ma ya hataju ila duk wani abu wanda yake bukatar a yi masa bab abin da ake tsari da shi babtu kun san qur'ani yana da wani ilimi da ake tsari da shi ilmin rasmi akwai kuma ilmin babtu. in an ce rasmu shine yadda rubutun yake babtin kuma rubutun a nuna maka cewar wannan gurin in an tashi ko a yi shi gajere ko a yi shi dogo ko a yi masa ja ko a ƙi masa ja ko kuma a yi masa wasali wasali da ya zamanto a haɗe suke ko ɗaya ya yi gaba ko ɗaya ya hau kan ɗaya to amma a hadisin an ce da kai zabtu abin da ake nufi in an kawo maka wata kalma a ce ana faɗar wannan kalmar a ce da kai bizalil mu'jama ko kuma a ce da kai bilha al-muhmala ko kuma ce da kai bi kasirin nuni wasu kuni kaza shi ne ake cewa da shi zabti watan duk kalmar da na kawo koda tana wahalar karantawa sai na gaya muku yadda za ku karanta ta shine ne ma'anar zabti au sharhi ma'anan ko kuma sharhin wata ma'ana wata kalma wata take buƙatar a yi mata sharhi wata take ma'anan khafiyan wata ma'ana ce koyayya bina fa'isa mina tanbihat zan kawo muku faɗakarwa mai tsada duk gurin da yake buƙatar wata faɗakarwa to zan kawo faɗakarwa mai tsada wa in qultu fi akhir hadisin duk hadisin da kuka ji na ce muttafaqun alaihi fa ma'anahu abinda nake nufi rawahu bukhari wa muslim ina nufin bukhari da muslim ne suka ruwaice shi wa arju malam ice ina fatan in tamma hadha kitabu in dai wannan littafin ya cika kun ga duk da sa gani yake zai iya mutuwa kafin ya gama littafin shi ta ta kawo wannan sharaɗin ya togace ya ce ina fatan in dai wannan littafin ya kammala ya cika an ya kuna sa'iƙan lil bihi zai kora wanda idamu da wannan littafin ilal khairat sai ya tunkuɗa ka ya kora ka zuwa alheri iri daban-daban hajizan zai kuma datse wanda idamu da shi shine hajizan lahu zai datse shi an anwa'il qaba'ihi dukkanin wasu nau'uka na munanan abubuwa sai ya datsa mutum ya hana shi fadawa wal muhlikat da abubuwan da suke hallaka mutum wa ana sa'ilun akan amma fa ku sani yace ina roƙon dan uwa in tafa bi shay'in minhu matakar ya amfana da wannan littafin an yad'u li ya mun addu'a ba ta ne biya kuɗin littafi ba ko kuma yau za a zo ɗaukan karatu a ce kuɗinsa kaza ko mu ce duk wanda ya zo hadisi daya naira biyar to ba haka ice ba ice wannan littafin na rubuta shi abinda nake bukata daga gurin ku bayan Allah duk dan uwan da ya karanta littafin nan ya amfana da shi an yi da wali ya min addu'a ta alheri wali walidayya yayi wa kuma iyayena addu'a wa mashayikhi yayi wa shehunnaina malamai na yi musu addu'a wa sa'iri ahbabina yayi wa sauran masoyan mu wal muslimina da ko musulmai ajma'i na baki ɗayansu kun ga wannan yana nuna mana idan kai wani abin alkhairi ya kamata wannan abin alkhairin ka sa ya zamanto iyayenka da suka zama su ne sanadiyar zuwanka duniyar nan suka yi ka suka ɗauki ɗauniyarka har ka zama abin da ka zama ka dinga sawa suna samun wata albarka ta wannan abin ka yi karatu ne kai musu addu'a kuma yan uwan da suka amfana da wannan karatun su ma su yi maka addu'a kuma wannan shine abin da muka rasa za ka ga ka zauna da mutane sun amfana da kai ka amfane su ba su yi maka addu'a ba kai musu addu'a ba aka ce mafi sharrin mutane shine ko kuma mafi sharrin jagorori a cikin al'umma jagorin da za su ƙine wanda suke jagoranta su kuma wanda ake jagoranta su ƙine jagororin to wannan a duniya kenan a cikin al'amarin lahira babu mafi munin abu ya to malami yana zagin ɗalibansa ɗalibai suna zagin malamin su a sai an ma daina zuwa karatun nasa wallahi mun daina zuwa an yi masa asara ya rage kwastomomi ko ba haka bane saboda an daina zuwa karatun sa. to wannan yana daga cikin watan matsala ta rashin tarbiyya da yawanci ta mamaye cikin mu a wannan lokacin shi wanda zai baka amfani zai amfanar da kai in ka ce sai ka nemo wanda i zama ɗari bisa ɗari ba za ka samu ba duk mutumin da ka ɗauko shi ka haska shi a rana sai ka gaina da matsala kuma aka ce in har iya ƙididdige matsalar wanda kake tare da shi ka gode wa Allah da yasa ka iya kirge ta akwai wanda in aka ɗauko shi gaba ɗayansa matsala ne amma wanda kake tare da shi sai ka iya kirga matsalarsa ɗaya biyu uku hudu biyar guda goma sha biyu ce to ragofa akwai alheri kenan to sai ka yi ƙoƙari sai ka yi masa addu'a ta shirya akan waɗancan kurakuran inda dabarun da zaka bi da hanyoyin da zaka bi ka gyara masa ko ka sa i gyara sai ka bi amma ka daina amfana da shi kayan nama ya taɓa kashe kura bai kashe ta ba kuma shi al'amari na ilimi abin da ake cewa duk wanda zai ilimi dan kansa ka yi shi dan Allah amma dan kai kanka kai aiki da shi sauran kuma wanda za ka amfanar da shi wata riba kafa ce so da aka mu dinga ba da hanzari mu dinga yin uzuri kada watan kyamanmu da kuma haushin wani da kake ji ya hana kaka je inda za ka amfana da shi matukar akwai amfani kun ga a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ware wani sahabi to sun ce huzaifa ne annabi ya tura shi cikin yahudawa yake je cikin su ya koyo yaran su kun san dalili saboda akwai abin da zai dinga faruwa in su ne za su dinga yin bayanin abin da suke nufi sai sun yi wa mutane lauje abin da aka tura musulmi fa in ya je koyo duk yadda suka yi lauje zai gane to cikin yahudawa kenan ballantana kuma a cikin al'amarin musulmi ga baki mu. idan da wani mutum da ka ji ya iya wata sana'a kuma kana jin ba zai ki koya maka wannan sana'ar ba to me matsalarka ka ce ba za ka je ba sai ka je ka amfana yana da wasu tsiyata ko ka ban masa tsiyarsa kawai shi kenan ba abin da ya shafe ka in za ka iya masa addu'a ko za ka iya masa nasiha da wasu abubuwa makamantan wannan sai kai masa to shi sa za ku ga su magabata yadda suke in ka ga yadda suke girmama wanda suke karantar da su sai kai mamaki imamu malik wani daga cikin almajiransa aka yi masa wata fatawa ta alwala sai yi fatawa an ce ibn al-qasim ne ko sunun yana zaune a gurin sai ji fatawar da imam malik ya ba daidai take in kai ne ya zaka a karmakalla wannan abin da ka faɗa um, ba haka ike ba akwai shafi cikin littafi kaza sai shiru imam Ali ya gama karantar da abinsa sai bayan ya tashi kowa ya fashe sai sai algafa ta malam wannan abin da ka faɗa akwai hadisin wane wane ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kaza sai ce ban san wannan magana ce ban taba jinta ba sai yanzu yace ga isnadi ku kamar rana gobe da aka dawo sai canja yace ai kaza da aka yi mana tambaya kaza ne akwai hadisin wane ɗalibi ya amfana ya amfanar da malaminsa malami ya amfana ya amfanar da ɗalibansa to haka ake yin rayuwa shi sa za ku ga duk inda suke suna yin addu'a yanzu ko da malamai wanda suke karantarwa a manyan gurare majalis mu ne yanzu abin yake ta ja baya na harkar yawan tarbiyya in ka ga ko tambaya wani zai yi ya ce Allah ya gafarta malam Allah ya saka maka da alheri Allah ya ji kan magabatan ka ne hukuncin kaza wani yanzu ne maka addu'a ko iyayenka sai ji kamar to saboda me zan addu'a dole ne to ita ko matsalar abin da yake faruwa yadda ka haka kai ma za a yi maka duk abin da muka yi wa magabatanmu sai an mana shi in ka yi musu ladabi in ka yi musu yadda ya kamata to kai ma nan gaba za ka samu kanka a wani yanayi wanda kake bukatar a yi maka irin wannan irin mutanen da suke tsafke hannun hannayen malamai a dacan saboda sun fahimci addini da ya ga malamin sa kafin ma ya mika masa hannu ya mika malamin ya daga hannun sa sama assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wanda na san kine wasu haka wata rana muka haɗu da shi wani zai tafi hannunsa ya ci a dakata sai ga karya mu shi kuma da ya yi wa mutane haka amma yanzu ya kai shekarun da ko ba zai iya yi ba ko baya son ai masa to kaga shi sa duk abubuwan da za a yi sai a ɗauke su sai su fesa kada a ɗauka yadda za a shiga wani yanayi shi sa ake nuna a yi wa iyaye addu'a a yi wa malamai a yi wa masoya wa alallahi alkarimi itimadi yace kuma ga Allah mai daraja mai baiwa na dogara wannan kun ga sai aka kaddamar da jar jar wal majrur sai ice wa alallahi karimi itimadi kamar ina cewa da Allah kadai na dogara cikin wannan aiki ban dogara da kowa ba wa ilaihi tafwidi zuwa gare shi na fawwala al'amarina na wastinadi zuwa ga Allah na jingina wa hasbi Allah kuma Allah shine zai isar mun wa ni'mal wakilu ma dalla madogara wala haula babu wata dabara wala quwwata babu karfi illa billahi al-azizul hakim sai da karfin Allah mabuwayi mai hikima kun ga nan gurin malamin ya nuna cewar duk wani abu da zai rubuta a wannan littafin ba dabararsa ba bace ba wayansa ba ne Allah ne cikin ikonsa zai taimake shi kuma haka ake son bawan Allah in zama duk abin da kai kada ka dinga cewa to wannan littafin da muka rubuta ku tabbatar da cewa babu irin irinsa a duniyar nan ko mu din nan Allah ya sani mun yi karatu kuma jama'a ma ta san mun yi to ba a yin haka abinda ake bukata sai ka yi tawazu'u sai Allah ya ɗaukaka ka idan kuma ka yin tawazu'u ka nuna kai wata tsiya ne sai Allah ya sa a tattake ka Allah ya tsare mu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Na'am. Wannan mutum ba da farko da magana a ya kamata ya to wannan ya ba shi da alaka da karatu wannan yana cewa wai yana son ya karanci fikihu ne to wani littafi zai sa kuma wace makaranta zai shiga kaga <laughs> almihim ya danganta da shi ya ike in za ka yi karatun fikihu ana fara daga ƙasa ne akwai littattafai wanda mu kamar nan da muke bin mazhaban malikiya akwai littattafan da ike su ne kamar jerin littattafan da ake farawa da su akwai na waka akwai kuma zibi ka iya ɗauko irin tun daga farko kamar ka ce irin su ishmawi irin su akabari iziya Rasala, akari wanda muke sa da shi irshadus saliki da irin su misbahu da irin su kamar ka in kuma ka ƙara dawa irin su kurtubi wanda ka gado a wake suke har zuwa ne ka kai muktasar to ya danganta da mutum shin ya fara karatu ko bai fara ba in bai fara karatu ba in ya samu malamin da zai yi karatu a gurinsa kamata yi shi zai ba shi shawara abin da ya kamata a yi wannan yana daga cikin tarbiyya ta neman ilimi in ka zo gurin malami za ka yi karatu ba kai za ka ce da shi malam kaza zan sa ba ka tsako wani katon littafi wanda kake ganin ya yi girma da yawa ka ce shi za ka saka in dai kana son ka samu karatu kuma ka samu albarkar karatun ka ba shi zaɓi shi ko malamin ya maka tambaya wani littafi ka karanta na karanta kaza na karanta kaza na karanta kaza ya dan yi maka tambayoyi ya ji yinka sai sai da kai littafi kaza za ka to in kai haka insha Allah in ka bi abin a hankali mutum zai ga amfanin abin kuma in za ka yi karatun fikihu ni ina ba da shawara akwai malamai na tsoro da ko malamai wanda suna karantawa a majalis wasu suna da majalisinsu da suke a gida kun san wannan karatun namu mafi yawanci ya fi ga wa'azi wa'azi ko amma za ka ɗau littafi ne a biya maka iya yadda kake so a biya maka rabin shafi a biya maka waye ka je ka zauna sai ka haddace abin da aka biya maka wannan kaga sai mutum ya ware kansa duk da mai dabara ma anan in dai zai iya bi abin da aka yi sai ya dauka shi ma yayi nasa karatun kenan in ya je gida maimaita har ka samu dan fensiri in ka ji wata kalma wacce baka santa ba kai sauri ka rubuta ta yadda in ka je gida yadda an sauke littafin kai ba ka sauke shi to sai dai mu karatuka irin na majalisi ana jimawa ba a gama littafi ba tunda a sati sau ɗaya za a yi wanda ko in za ka san malami wanda za ka dinga yi wanda yake ba da lokacinsa za ga kullum sai an yi karatu karatun da za ka tara a cikin shekara biyu uku yana da yawan gaske so ina da eh, mutum sai duba irin waɗannan eh, zai samu kuma akwai malamai gaskiya wanda Allah ya musu irin wannan albarka din wanda mutum in dai zai iya daurewa ije gurin su suna nan har yanzu akwai masu wannan kokarin zai iya samun lokaci a gurin su kuma mana tambaya ta daga wani matasa da suke jiran zuru haka sun aure ya tashi suka zarce wa kawo jini su don an haɗa kuɗi siya ba an gudu ne kuma muskara ko ce ba ta da shi kuma ta yana magana wannan ne tambayar ina cewa wai matasa ne suke da kamar wani group ko wata majalisa tasu in ɗaya zai yi aure to sai a tattara kuɗi kowa abin da ya bayar a rubuta sai a ba angon amma a bashi list din wanda suka bashi wato akwai wani abu da malam da za'iri ya kawo a cikin minhajin muslim yana cewa da shi a sunduku ta'awuni asusu ne na taimake taimakekeniya ya ce ya kamata duk wani musulmi a duk inda suke siwa kansu wannan tsarin duk inda ya zamanto kuna da rukuni da kuke taruwa kun san ko suwaye ku kuma kun san samun ku to ya zamanto kuna da wani asusu da kuke ajiyewa wani abu saboda shirin ko ta kwana in dan uwa wani abu ya taso za a yi masa har ike cewa kuna da zaɓi guda biyu ɗayan biyu ko dai ku ce za mu dinga saka kaza ba ruwanmu da la'akari da wane ya saka naira dubu wane ya saka naira ɗari in dai wata bukata ta wani dan uwa ta taso kawai za mu yi masa abinda mu iya yi wa wata wanda yake bada naira ɗari ɗari abinda yi masa inda ne da dubu dubu ne zai sama shi ma haka za yi masa in kun yi yarjejeniya kan wannan shi kenan in kuma cewa kuka yi gwargwadon abin da kake ajiyewa in matsalar ka ta taso gwargwadon haka za a biya maka bukatarka za a taimaka maka biyayi saboda haka wannan abin da suke yayi kyau gaskiya kuma kawai sai dai abinda za su gyara a ciki kada ya zama kamar biki tun da na ba da aka bani aka ba da sunaye to duk wanda biki ya zo shi ma zai yi tik wane ya bani wane ya bani shi ma sai ne masa dole ya zama to an yi ne taimako don Allah kuma kai da aka yi maka taimako don Allah ya kamata kai ma ka zama karimi tunda ta kai man sana ilaikum ma'rufan fa kafi duk wanda ya muku abin kirki kuma ku saka masa in Allah ya sa kana da yadda zaka in wani dan uwa shi ma zai yi sai ku haɗu ku da a cikin gari idan mutum za a yi masa aure da yake gidaje za ga yawanci manyan gidaje ne ba a cika fita waje ba kowaye in dai da fili a gidanku in an nuna maka gunda za a yi maka daki da rumfarka da ban ka da kicin ɗinka abokanka sun suke zuwa shi ginin a taru a tayyo shinkafa da faduka ana ci ana gini kowa na komai har sai an gama gina maka an tanti an kai ka komai an kai ka gidan matarka ta kuna sannan sai kowa ya fashi haka ma in wannan zai tashi to amma yanzu wani zamani ne muka tun ba je lahira ba an fara nafsi na ko ta kansa yake yi abin kuma dole ne ba yadda zani yanayi musamman mu da muke cikin ake cikin wannan yanayi na kunci da takura a wannan lokacin ne muke buƙatar taimakekeniya kuma wannan taimakekeniyar da zamu dinga ita ce za ta sa mana in wani babban abu ya taso za mu iya haduwa amma wallahi in ban fara haduwa kan kananan abubuwa ba in babban abu ya zo kowa guduwa zai ba za mu iya haduwa ba so da ya kamata mu saba kuma wannan abu ne mai kyau Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk